ita saboda riya yin salata ala khairil bariya a cikin yabo akan annabin zaki ni nawa akwai wani tsari ma anan sai an gama dan faɗa muku kai sukan kwaro duka. an gani ya rabbi ya ubangiji salli alal muktari kai salati akan annabin zabi ko min mudarin daga ainihin wato kabilar mudar wal anbiya sannan ka yi salati akan annabawa wa jami'in rusuli ga dukkan manzannin Allah ma zuki matsar an ambace su to Allah kai salati a kansu ana bayyana ya rabbi ya ubangiji salli alal muktari Allah ka yi salati akan annabin zaki min mudare daga me daga kabilar mudar wal anbiya Allah ka yi salati akan annabawa ko wa jami'ar rusul ga dukkan manzannin Allah ga baki daya ma zukiru matakan an ambaci wa an ambaci annabawa wannan abin naka yana yi ko نعم, نعم. وصل يا ربي وصل يا ربي على الهادي وشيئته من لقي دينك نشر وصل كي صلاتي يا ربي يا أبنجي ناكو على المين على الهادي أكون النبي من شرير وشيئته لكم جماعة dama kalmar shi a takan ɗauki jama'a ko magoya baya an fahimta a yi wasu haɓini da kuma sahabbansa min tsayi dini an gani wanda kadi na sharu wanda suka yada an gani malla tsayi dini ainihin wasu wanda ga nadin nan na addini suka ainihin wasu yada shi a wannan ba su da wahala بعض wajahadu suka yi jihadi ma'abu tare da annabi billahi a cikin hanyar Allah sannan hadu kuma suka yi kokari wahajaru suka yi hijira ko walahu ga annabi ne awo suka tattaru wa qad nasaru kuma sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana al-harba wal masnuna wa at-sawu billahi wa at-sawu billahi kan tasawu wa bayyanu alfarda ku eh? wa bayyanu sun yi bayanin alfarda farilla ku wal masnuna sannan sun yi bayanin ainihin wato sunnoni wa akasabu sannan suka kafu lillahi ga Allah sannan suka yi billahi ga Allah kuma suka taimaki Allah وأزكى صلاة وأنماها وأشرفها وأطول الكون رجل نشر على الأرض أزكى صلاة مضي أرجل صلاة وأنماها مضي أروى صلاة كما ما يأتي الله صلاة كريم كما ثم في أرجل صلاة sannan mafi karuwar salati sannan wa asharafu a mafi darajar salati wanda yake ainihin wato a yake tsamsasa duniya wajen tashin kamshi eh, yi asirin kauna wanda yake tsamsasa duniya rayya na shiraha ainihin wato tashin kamshinta al'asiru shi ma zai mai tashin kamshi din ma'abokatin da ya ji zaki yake mun fi harafin rubuwani yantashiru ma'abukatan abin ainihin wato kamsatawa bi abin ilmin an gane da turaren nan na ainihin wato almisi za su yi tsini wajen ainihin wato ƙarfi wanda min daga ainihin wato daɗinta ne arzu muke fatan ridwan yadda yanke shuru ya dinga yaduwa na allah mata sarki السلف والسراء والرمل يتبعها adadin adadin Allah ka yi salati ga annabi an gani adadin wa adadin an yi wasu tsakuwa wasara da kuma tarfaya warramli da kuma yashi ya zuba uha na jimus Allah ka yi salati ga annabi yana binta salatin bayan adadin tsakuwa ko bayan adadin yashi ko bayan adadin mai turbaya ko to ya ci ba'uha yana binta jimin sama tauraron nan na sama wannan wannafsul da kuma min tsirin nan na kasa sannan wani madaru da kuma goji a san goji a yi wannan ya ci ne ba ice wani a'a eh? ba ba a'a kai ma dan uwa ka buga eh? a'a hoki fa daban fa wanda ake tsarki da shi hoki kuma na hatsi daban eh? kwarai kuwa akwai wanda yake da zangarniya akwai wanda yake da hutu ita dawa naka ba a ce masa zangarniya ko bi ake ce ma amma gero da maiwa nan su zangarniya ake cewa wai kara kenan kan kan kan abincin me sunan na masara goyo ko shine na masara eh. ita kuma dawa naka ce masa gobi. gero da maiwa na ta ake masa zangarniya wannan shi ne sai ba dole ɗan uwa sai ana kewayawa ƙauye sai ana kewayewa ƙauye a ɗan danne ke kewayawa da na gagara mun ci almadar an yi shuru ɗin nan wani to wani zai ɗauka ɓangorin da ake yin ɓarki ba shi muke magana ba ana ba sai Wa wa'adda sannan ka lissafa adadin kunna mataki da kibari wato ma'aunin nauyin nan na su Allah ka yi salati ga annaba haka kama min kama yali kama yali kama yadda yake biye masa kasar jami'il mali kwayar tsugun ruwa ga ba da wani matsar da kuma mamakon ruwa ne an bai da aiki mala biru mala biru قم بإذن الله وكل هذه بدائل الله يستقر وأدع Allah ka yi salati adadin ma a watan ashgar abinda bishiyoyi suka tattaro min warakin na ganye ko an gane Allah ka yi salati wa kullu harfin gwargwadon harafin da kada yawa ya gari yutla ana karantawa wa yustataru ana rubuta Allah ka yi salati ga eh? wa والوحش wal والأسماك ma'ana عنه ملئه الجن والأملاك والبشر والوحش الله في صلاتي النبي عدد دبوب داجي والسيل الله في صلاتي النبي عدد سلطان والأسماك الله في صلاتي النبي عدد كيفا الدنيا مع النعم تارد دبوب النعمة سرقوا da akuya da tinkiya da sa yalihimul jinni aljani kuma suna biyu su Allah kan yi asalati ga annabi adadin aljanin duniya wal amlaku da mala'iku Allah kai salati ga annabi adadin mala'iku hmm. wal bashar da kuma mutane ga baki daya an fahimta sai ce ma'al hububu kaza والشعر والسوق والأرياش والوبر والذر هكذا تزرع أتم كنه Eh? atom eh ina masara eh, san an wani ɗan ne ko إن الله لا يظلم مثقال ذرة توزر da ainihin wato zarra atom kenan komayya yanzu sun gano ku eh. meji shi to kaji an gano wa a wanda ke ta akan eh? Eh? a ya ce ya rubuta ya manta to dama ai qur'ani da ya yake fa amal ya'mal da rafin zarra Allah yana buga misali da wajen kankanta duk abin da yake mu komai tsantsanta a duniya shi ne zara to gwargwadon wannan idan kai aiki ke a cikin ka ganshi a rijiya yana so eh a to yau faɗa wata kira ma ta zama ya hu to wanzaru da atanko ko wannan da tururuwa ko qalatin namlatu ma al hubumi tare da kwayoyi ba ba ba ta sha ba kwayoyin hatsi kwayoyin abinci yawa ai kafin shi ana bayani an ce wa lamma wara da ma a madiyana lokacin da annabi musa ya gangara mashayin ruwan madiyana da wani shiru da aka na makalla mashaya kuma an gani a kan wakan lawa amma sai hada hada ta wajen an gani